‘yan uwana masu saurare, na dawo gani nan tare da ku, eh cikin wannan labari namu mai daɗi rayuwa kenan. To, ladidi tana cikin tsaka mai wuya, domin tana cikin hannuwan jarun jaraba da mugunyan matan nan madam sangare, ƙaƙa za ta yi daɗa. sha bakwai ƙungiyar haƙuri salamu alaikum ramatu amma alaikum salam hangaga ina kwana lahiya lau ina umma umma ba ta nan ta yi ƙauye ƙauye eh to wallahi kinga dama ta yi zamanta a can saboda wannan gidan ya zama mallaki na gida ne na ma'aikata don haka na maye gurbinta ni ya kamata in zamna gidan menene ban gane ba ke za ki komo a cikin gidan kwarai ko aikin ji don haka abin da nake so da ke ki tattara naki e naki ki bar mini gidan nan saboda ya zama mallaki na babu wani kugi da zaki min da gida dama ni ina da niyyar bude shaguna na kitso kuma da na bude shi na samu yan kudade na haya zan je in kama wannan ke ta shafa na baki sati biyu katal ki tattara naki e naki ki bar mini gida kawai to Alo? Alo, wi umma ina jinki. Lahiya launi, haɗuwa ta zo daidai da zama ƙwara da kika kira ni. Wace ce bancin hangara ta zo ta ta min masiba cewa sai na tashi na bar mata gidan tunda ita maye gurbin ki wajen aiki. A'a ni tsoro ma take bani wallahi. To shi kenan zan je in ga Dr. Sani. Ratanga yau da gobe. Milikin hangara ya fara kenan Dr. Sani yana ƙoƙarin ganin cewa aiki yana ci gaba a ma'aikatar shi. Kulliyomin yana nuna zarumta a matsayin shi na jagora. To jama'a salamu alaikum. Aminu wa alaikum salam. Na harko dai ina murna da na ga duka manyan sassa na ma'aikatan nan tamu sun hallari wannan taro. Yanzu da yake mun riga mun tattauna duka mun tsaye da ayyukan da ya kamata mu yi. abin da ya mu saura shine mu diba mu ga kungiyoyin da za mu kafa wa'anda za su tahiyar da wannan aikin ni ban gane ba kamar ka me ke harwa ne Dr. maiki akwai wata matsala ne matsala babba mako saboda ni ban ga dalilin da ya ba kai kai ne za a ce kai za ka jagoranci wannan taron ba kai da ba kowa ba a likitan nan ah? Ɗan sashen da kake kula da shi na mata masu aihuwa da jarirai da bai kai ya kawo ba ha kaga dai na dai tsuwa na banza ma na hika ha shekaru a ma'aikatan nan na hika ilimi kai na banza ma ka san da kowane ne ni kenan ni ban gani ba dalilin da zai sa a ce kai ne zaka jagoranci wannan taron ina a guri ba Dokta Maiki kada ka mance ka da cibiyar mu ta ma'aikata ta bani wannan matsayin. Amma ko ka gaya musu sun tabka babban kuskure. Kai Dokta Maiki gaskiya ho kana wuce gona da iri kakka manta wannan matsayin da Dokta Sani yake ilimi shi ma ya huce wannan matsayin da yake a yanzu fa. Ke kika san wannan? To yanzu ku dakata. Eh abin da ke muhimmanci gare mu yanzu ya kamata mu ci gaba da aiki mu diba mu ga cututtukan da suka hi mu a cikin gidan likitan nan mu tattauna basu gare su ina fatan kuma da kowa za ya ba da nashi bakin kokari e, eh, ina hangara gani dr sani na yi murnar da kika zo nan saboda wannan ya bani damar tunawa da wasu abubuwan da muka tattauna basu kai gare su wato halarki a nan wurin ta yi kyau saboda bayananki suna da mahimmanci a nan. To madalla Dr. Sani, eh, ina iya in ba da tsokaci dangane da wasu abubuwa da suke cimin tuwo a kwarya dangane da aiki na? E eh, kwada da gaske. Eh, wata mata ce da aka kawo mai cikin wata shida tana hama da zazzabi da sauran da kuma babbar gajiya. Kai da Allah ka ta mu lokaci saboda majanar da bata kai ta kawo ba. to ko dai majina ce ba a rasa wani abun a ƙas an ku ba zazzabin cizon saburo ba ne mun yi bincike akan wannan da na duba takardunta tana homa da wata cutar wadda bata yadu ba don haka dr sani ya kamata a sake mata bincike a ɗakin binciken cututtuka to eh, ya yi kyau hangara ci gaba da kauce ta Mhm. Eh, in an jima muna zuwa mu gane ta ya malama muna lahiya madalla ya jikin da sauki ko to to madalla amma Allah godiya to wato cutar da kike dauke da ita ba cuta bace ba mai yaduwa e eh, yanzu yanzu nan mun samu sakamako daga babban likita wanda ya tabbatar mu da haka hakakin sai dai bincike ya nuna da kina fama da ciwon baya kuma akwai alamun dan sankarau to wato dai dokta kana nuyin ca dai wannan cuta ba mai kashe ni bace a'a madam ki damu kin ji komai zai je daidai insha Allah i hakuri kin ji to dokta abin da ke cikin ciki na wa. kinga kwantar da hankalinki kin samu lahiya kin warke don haka daga ke haɗanki kuna cikin ƙoshin lahiya ke ba wannan ba har na gaba wanda zaki aiwa in Allah ya yarda zaki samu ɗanki cikin ƙoshin lahiya ba abin da zai dame shi alhamdulillah gaskiya na gode ma Allah kuma dokta na gode muku ku duka gaba ɗaya don saboda na yi tsammanin cewa gudu na za ku yi lokacin da aka kawo likitan nan kuma sai na ga ba haka ba ne na gode Allah ya saka da alheri doktor kwantar da ki madam wannan ai aikinmu ne wannan aikinmu ne don haka ba damuwa kin gane ai haka ne to Allah ya saka da alheri amin to madalla da ya yi kyau Eh, rahama na'am dokta ki ci gaba da waye ma 'yan malati da matasa kai saboda ya kamata dukansu da ko da yaushe ya wanto sun san abin da ake ciki insha Allah kin gane ko mhm. to madalla to malama sai an juma to dokta a sauka lahiya rahama na'am hangara na gaya mu dokta sani na ce mishi aikin naki na can baya da wani amfani ha ya kamata a ce kin tsaya kin aji hankalinki ki koma ɗakin aiwa can ki kula da mata nan ne yake amfani nan ne mata suke da bukatan ki to hangara ni yanzu ya zane aikin da dokta sani ya sa ni in yi zan bari ko kuma naki ne zan yi eh haka ne rahama aikin yana da amfani amma ina so ki sani ya kamata ki aje hankalinki kakki ce za ki rarraba hankalinki a gaskiya can ɗakin nan na aihuwa nan ne aka hi bukatarki to shi kenan Dr. Sani ya yi tare da hankuri zuwa ma'aikatan minista cikin gida. Dr. Sani ya yi kamar bai san abin da ke wakana ba. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mushe dauda. Ya muna lahiya. Baka da muna lahiya. Lahiya da wadda. alhamdulillah. To madalla madalla. Eh bismillah. To madalla na gode. Mhm. Eh wato ni sunana Dr. Sani. Dr. Sani. Eh. Ah, eh, eh, hankuri ta yi mini zancen sosai. Mhm. Eh, kuma na yi murna da saduwa da kai. Masha Allah. Eh. eh, a gaskiya abin da nake so in gaya muku game da ita wannan haƙurin. Gaskiya mace ce mai kwarmniya sosai. Ya kamata matsayinta na mace ta tsaya a nan. Kuma ta riƙa ba maza daraja. Amma ka kwaramniya gare ta. to eh, mushe dauda kaga dai ni ina cikin kungiyar nan tata mai suna indatu kuma a gaskiya yanzu abu ɗaya ne ya da mu wannan takarda ita kaɗai muke jira mu fara aiki <laughs> eh na ji duka bayananka ai ita wannan eh, haƙurin da kake gani takardun da ta kawo mana na musa-musa hannu kwata-kwata akwai matsala a cikinsu shi yasa takardun muka ce ba za mu sa hannu ba kun gane ko to mushe dauda ka dai kamar yadda na gaya maka yanzu ni ba na fita daga nan ba sai ka sa ma takardun na hannu kuma matan nan da kake hodi mace ce wadda ta sha wahala illa iyaka kuma gurinta yau shine zamanto ta yi abin da duk wata ɗiya mace ba za ta sha wahalar nan ba gurin ƙungiyar nan tata shine ta taimaka ma mata da matasa don waye musu kai bisa 'yancinsu bisa kiwon lahiyarsu kuma kaga aikin nan da za ta yi za ta taimaka mu sosai za ta taimaka ma jama'a za ta taimaka ma gwamnati da kanta dan saboda gwamnati na kashe-kashen kuɗi tana tada ma'aikata suna bin gari gari gida gida suna waye kai ma'aikatar ta za ta kula da wannan kuma mu da kanmu likitoci wannan aikin da za ta yi za a rage mu aiki <laughs> a gaskiya eh, sani ka cika dan farfaganda saboda ka kware a wajen dillanci to ai wannan ba wani abu bane sabo nake ga maka inda ka ɗauki lokaci ka karanta takardun nan nata da ka ga da duka abun nan a rubuce yake a ciki na karanta duka na ga komi amma matsalan kwaramniya ne da ita to albishirinka kasuwarka ta yi riba domin ka saida to madalla to madalla abu ɗaya nake so ku ƙara jan hankalinta duk da yake na sani irin yadda kake mata wannan eh, dillancin <laughs> watakila akwai duk wata alaƙa tsakaninka da ita anya ba budurwarka ba ce a'a haram haram mushe dauda shi dan adam idan yana so a darata shi shi yake darata kanshi kashi yanda magana take kaka yanzu kayi niyya za sa hannu to ba wani abu to sa hannu ga shi. to alhamdulillah Allah ya bada sa'a amin ya rabbul alamin na kuma a gaida mun hakurin tashi insha Allah <laughs> tashi Allah saka da amma amma kai gaskiya masoyiya ta ladidi na ji daɗi da kika amince za mu kai yaran nan makaranta tare haka nan ne mai gida kai muhammadu ba na ka nan kai tsaya kurin muna bi hanyar isan sannin muna wace ran ta yace ga kana ganin motoci na ta shiga da hita ni ko sha ta da kai ta hiya da kai baka kallon gaban ka yi a hankali yanzu mun kai ekwal duba masoyiya ta kyale shi haba bari shi ni na na kula da shi eh zan kula da shi babu wata matsala karki karki kin san yaro shi baya san tsawa wani bi sai tsawa sai ta rikita shi to mai gida ai sai ana jan yaro in ba haka dai ba ka gani ba to ina ka Muhammadu shi na Allah da mota ta buge min jika ha yaya aka yi sai ha aka ina ma ka hito A'a mamma, e ne zan kai shi ya tashi da sahi ne bai jin daɗin jikin shi. Shi ne sai na bar sai na gama abinci na bashi ya ci na bashi magani ya sha. Ba ku ga yanzu shi? zan kai shi eh, kwanne mun ma kuskaiwa. Ai haka Allah ya rayuwarki. Cha cha cha cha cha cha cha cha ba za ki taba rasa abin da ki faɗa ma mutum ba yarinya kamar suda. Ha? di ba da Allah da mota ta kabe min shika baka ji ciyo ba Mamadu in gani baka baka kwalza ne ko guda baga shikinka in gani abin da ya same shi ba abin da ya same shi kudi ba ku ga me ya same shi to wallahi da jika na ya ji ciyo wallahi sai ke gani Allah sai ke gani ba abin da zan gani mamma sai alheri ina da Allah ku bari ku bar wannan magana ku bari da Allah ina so in yi magana da matata kai mamar tomte kai saka min dana saka shi kar ka ƙara biya ta wallahi ka bari ni kana kallon mu muna min cin mutunci ba za ka taba bari ba ba za ka taba hanawa ba shine yanzu ka ce ka zo ka bi ni ka sukan min da wallahi in baka bari ba sai na kai ƙara ka kwamseriya ni ladidi ni ne za ki kai kwamseriya kai din kai kai kai kai kai mi ke faruwa ladidi lahiya mi an kai ha iya babu komi kwantar da hankalinki diba ladidi ba ki da izinin ki ce ki hana lamini shi to shiga diyan shi diyata ki zan aikin gaskiya wa ki ɗaukan mana alkawali iya kan mai gidana da uwar shi su ƙara kusanta diyana to to to to zan ɗauka miki wannan alkawali sai an jima sai an jima zan ɗauka miki wannan alkawali insha Allah a gaskiya abubakar ba zan so a ce na bar aiki wurin gaba subhanallah da me kike ganin wa magana matan nan madalla wali da ta zo nan ga mm. za ni hitarwa in zo nan wurin aiki na gamu da ita ita da sarkuwa ta jaru suna hira yanda kasan sun shan juna ah wallahi to dibo dan wannan ladidi kake ta da hankalinki wallahi duk irin abin da za su ta su tsara tsakaninsu zai zama ga banza don ni ina da ra'ayi mai ƙarfi wanda ya yi abin da suke iya su aikata to wani irin ra'ayi ra'ayina shi ne ki kita yake ɗauki horo kita yake karatu to bubakar in na ɗauki horon ɗauki karatu nan ma ba ta korata ta za ki aiki kama aiki kuma ai ba ta da hanyar ta zuwa gare ki ko to yanzu yanda za a yi na'ura ga ta nan ka diba mini wani irin karatu ne zan yi wannan babu wata matsala ciki insha Allahu ina diba miki to bubakar to shi karatun da zan yi ba sai an biya ba wannan kakkita da hankalinki ni bubakar za ni zuba miki kuɗi ki taiki karatunki Allah ya ba masa amin a'a bubakar ni ba ni amsa kuɗi gare ka ba ki amsa kuɗi gare ni kamar kaka dibo ladidi wallahi nauyi na bisa kanki ba ɗan kaɗan na bane ko yaran nan da ke ga hannunki kin san rukun wani tashin hankali ne daban ga wannan sarukot taki kuma kina ga wannan mutum mai miki barazana ban ce ki bani amsa ba kai tsaye ki ta ki nutsu ki yi tunani sannan sai ki zo ki bani amsa eh na sani bubakar kai a matsayin amini na ɗauke ka ba zan so wani abu ya shiga tsakanina da kai ba ni dai kin ji na gaya miki ki ta ki kwantar da hankalinki ki nutsu sai ki zo ki bani amsa kuma kuɗin da za ni baki ba wai na ce sai kin biya ni bane a gurguje a sai hankalinki ya kwanta kin kama aikin kin kama na naki na kanki in kina so sai ki zo ki biya ni ni babu matsala waje na wallahi to na ji bubakar diba ina son in tai gari dan akwai wasu abubuwa da zan ta yi mm-hmm. to ladidi <laughs> sai gobe kenan ko eh. mm, to Allah ya kai mu insha Allah Allah ya hanya ma wannan akwai sakarkari wallahi wani irin abu ne wannan saboda Allah da annabi ha wani irin sakarkari ma'aikata ne wannan dan Allah dan annabi ha ko ina kwandon shara gashi nan ya cika ba a zubda ba shara ko ina komi ya yadde ha mi suke nihi ne to wannan wani irin sakarci ne saboda Allah wannan Jean Paul na'am hangara kai ina Laminu wallahi hangara ni ma ban san inda suke ba dan ni da kaina ma neman su nake to baka san inda suke ba ka rega ban ɗakin nan saboda Allah kaga abin da yake ciki ni ban leƙa ban ɗaki ba hangara to kaga ni ho wannan shashanci ba ni yarda da shi dole ne su tsaya su yi aiki yadda ya kamata wani irin sakarci ne wannan ko ina dauda tana zube ha hangara ki kwantar da hankalinki kwantar da hankalinki bari in je in duba an gani ko na samu su kai kai kai kai kai kai laminu yanzu saboda Allah kai ne kake hitsari cikin asibitin nan ha da hankalinka kake hitsari haka la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haba laminu haba laminu haba laminu wannan ba girman ka bane bai kamata ba laminu kai kai kai kai laminu da giya kuma kake sha ko zama cikin likita hangara mai takura mamata ki da